بسم الله الرحمن الرحيم عن القرية التي كانت البحر إذ يأتون في السبب إذ تأتيهم حيتانهم يوم لا يخلفون لا يأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يخلفون وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به عندنا الذين يلهون عن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإن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 وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس منبير أتكل لتاف صفات الزوجة الصالحة نبير نفدو to ai wala til mar'atu sabiqan nan za ta shi ina za a ta shafi nan eh kat kani ne hafi na bakwai tsufa ya zo sai haƙuri darasinmu na hudu a cikin littafin sifatin zaujakin saliha a wannan safiya ta ranar to ita ma ku tuna hmm? ranar asabar to sun je sun rike ɗani suna can sun je kasuwa siyo yaji ni na san na fi su gaskiya ni na sani amma kyale su tun da sun ce hakan Allah ya shirye su safiyar ranar asabar sha tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2021 wannan shine jajibarinmu na wannan karatu gobe insha Allah za mu rufe kenan da azumin ya zo ƙarshe kun duba wani satin za ku ga an je gab da boda muna shirin bankwana kuma da tarba insha Allah ko? Hmm. to na makara don haka nan bari mu je kai tsaye an samu sabanin malamai ni inda na san an tsaya kun ce ba nan ba ne. don haka mu je shafi na bakwai malai ce wala qad kanatil mar'atu sabiqan haqiqa mace ta kasance a da a baya kafin zuwan musulunci la yumkinu an tasila ilaiha al-da'awatul mufsida a da a zamani afwan ba kafin zuwan musulunci ba a farko farkon lokaci ba a samun kiraye-kiraye na barna suna isa zuwa ga mace wal'ahwa'il mughriba hakanan ba a samun kafafe masu manufan karkatarwa irin wanda suke riskan mace akwai karancin irin waɗannan kafafe wal'ara'il munhalla sannan kuma akwai karancin al'ara'il shi shine ra'ayoyi karkatattu irin wanda ake sama mutum ya sauka daga kan hanyar shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai karancin irin waɗannan hanyoyi illa min khilali qanawatin bayyika sai dai kawai ana iya samun su ne ta wasu hanyoyi tashoshi waɗanda suke masu kunci ma'ana 'yan kaɗan da babu su da yawa babu social media babu satellite da makamantansu imma an ya kuna lahara fi ƙwaci su'in wallahi mun yi nan gurin ko ku yadda kuka yadda mu dai je kawai <laughs> illa an yakuna laha rafiqati su'in sai dai hanyar da kadai ake iya samu a isar da barna zuwa ga mace a da a zamanin iyaye da kakanni za ku tar da kawa ce wanda take ta banza kawa mara kirki shi yasa annan sulasulan har ya tsine ma macen da take zuwa ta zuga wata ta kashe aurenta don ta auri wani wanda shi ya tura ta kun gane ko ku nemi karatun da muka yi na littafin zadul muslima mun yi shi a kasa a darasi goma sha ɗaya yana da matukar muhimmanci ku saurari wannan karatun insha Allah karatun mu na talata talata wani lokaci za mu sanya shi ko don ku fahimce shi da kyau malaci ce au nahwi dalika ko wasu hanyoyin makamantan wannan fatasilu ilaiha ba'dul khilal sayyi'a ta yanda zaka tarda wasu ɗabi'u munana suna riskan mace ta irinsu sai wannan ya magana kan zamaninmu a jiya kenan ya yace ammal yau amma a yanzu irin wannan zamani da muke ciki fatasil ila a zuratul alami kulli tar da cewa wato dukkan wani kazanta yana riskan mace na duniya gaba ɗaya? duk wani dattin yayi da ake yi na ɓarna, sai ka ga ya iso cikin sauƙi. yanzu irin ɗinkunan da aka rinka yi na rashin mutunci nan matsatsu irin wanda annabi ya siffanta cewa an ga mata da irin sa tsine musu albarka saboda mala'iku na tsine musu zaka ga mu ba al'adar mu bace saboda mu al'adar mu a baya ko da mata ba sa hijabi suna yin lullubi gamsashe cikakke wanda ba sa bayyana wani abu na jikinsu tun kafin zuwan da'awa ta sunna ma mata suna rufe jikinsu saboda mutunci to irin wannan za sun fito daga turawan yammacin duniya ya gangaro wuraren su misra wuraren su egypt sai gangaro yau mana nan to kaga irin wannan abin abinda malam ke magana a kai wa aradilul alam kulli da kuma dukkan munanan abu da ake nisantar da su aradil na abin da ya shafi kaskanci na duniya gaba daya abubuwa marasa daraja shi yana riskan mace a yanzu wa fasadul alam kulli da barna ta duniya da ake yi ake yayinta a duniya yanzu za ka gani mazanmu da matanmu in ka ga maza sun bar gemu cike da fuskansu wani dan kwallo ne ya bar me ya bar gemu ko wani mawaki ko wani dan iskan mara albarkan mutum kaskantacce hakanan mata ana nan musulunci na kiransu wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula da suka tashi ma su sai suka buga riba kawai suka koma jahiliyan da Allah ya ce a bari ko sha'ani da ce za a yi ƙauye dai Allah ka raba mu da ƙauyanci Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen ƙauye su suka bi tsananin munafurci da kafirci baka in ji Allah ke kuma yanzu kin zo zaki sha ne zaki ƙauye de to ki san da kika mai da kanki ga shi bayan tunani ga tsananin saban Allah kuma yanzu kuma ko a ɗakunan ko kai abu sai an je social media an ɗauki hoto an manna an liƙa an yaɗa shikenan ah zahara fasadi fil barri wal bahri musulunci na hana ku wannan ne saboda kauna fa ku gane wannan yawwa dokokin da aka sama mata da yawa san ku Allah ke yi yasa ya muku haka soyayya ce in kun je kasuwa za ku sai a tamba ku ga wata ta sha iska ce kura wata lilliba a leda kuma kuɗin su dai wanne za ka ɗauka leda mai mutuncin mai daraja mai amfanin mai kyan to duk abin da Allah ta'ala ya hana ku anan so yake kare ku daga azabansa ina ba ta ku fahimci wannan kuma an yawaita muku dokoki saboda kuna da rauni Allah ya faɗi wannan kuma Allah ya tabbatar da wannan a Qur'ani ashe da aka ce namiji ɗaya mace biyu saboda ɗayan ta tunasar da ɗayan raunin tunani da raunin abu ku da yawa ba ku iya riska abu zai muku illa sai ya riga ya muku illa din shi yasa sai Allah ke tsare shi tun kan ya iso gare ku in kin yarda kin bi baki ɗauka an takura miki ba shikenan kin tsira daga fitina wanda kuma ta kiyarda ta kunnin ƙashi ta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kina raye zaki ganta cikin fitina da bala'i da rashin kwanciyar hankali kowa ce ce ita saboda Allah ya faɗa falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda zai dinka saba wa umarnin Allah ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce to ya ji tsoro ya jira ci dakon wata fitina da za ta same shi a nan gidan duniya ko wata azaba mai raɗaɗi da zai samu ra alƙiyama. al-imam ibn kasir ya ce fitina ita ce bid'a sai a sauke ka akan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka rungumi wani abu ka ɗauka shari'a ne kai ta kai rayuwarka ta ƙare baka tsina na alkhairi ba kuma sai mutum ya yi karo da ƙasan kabari gashi ba damar mutum ya dawo ya gyara wannan yana faruwa sakamakon taurin kai da ɗan adam zai yi wurin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sa'id bin musayyab yake cewa mahaifinsa sunansa al-huzn bakin ciki annabi sallallahu alaihi ya canza mai suna ce sunanka sahal ka koma sauki yace a'a haka iyaye na suka samu manzo Allah ka rike naka sunan ban so na fi son na iyaye yace wallahi familin mu su wuce ba cikin bakin ciki da damuwa tun da yake karban sunan nan muka dinga samun jeran giyan abubuwan bakin ciki a dangin suna rumfan kasuwa ce gidan wane ya kama da wuta kaya kaya ana kashe wuta ce ga watan ugawa na ma ya rasu ɗazu shi haka ya ce haka sai ta samun tari tun da yake karɓan wannan shi kenan to haka abin yake ga duk wanda ya saba ma shirya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kai mana tsari to shi ne sai malam anan yake cewa wannan wahiya fi qa'ri dariha duk waɗannan kazanta suna riskan mace ne alhalin hiya fi dari dariha tana ƙuryan gidanta ƙuryan ɗakinta ga wayoyi na a hannu kawai sunan mace tana waje ne in ta akwai wannan wayan a hannunta sunan tana cikin gida ne duna an takhruja min baitiha ana riskanta ba tare da ta fita ma daga cikin gidanta ba yace fatajlisul mar'a ta yadda zaka ga mace ta zauna fi hujratiha a ɗakinta amama shasha a gaban screen na TV ko na waya ko makamantansu au min khilali shabakatil internet ko ta zauna akan intanet ga data nan arha aw min khilali ba'd al-mujallat al-habita al-habita ko ko kuma ta zauna dangane da wasu ta wasu mujallu wanda suke alhabita masu saukin farashi da mutum ke iya siyan su ba sai ya wahala ba ga sunan har online yanzu akwai masu sana'an jaridan ma yanzu ba su da yawa fa ya tasallalu ila aqliha wa fikriha wa qalbiha kullu sharrin wa fasad ta haka za ka samu ya tasallalu ila akliha wato yana kutsawa cikin hankalinta wa fikriha da tunaninta wa qalbiha da zuciyanta me ke kutsawa cikin tunanin da hankalin da zuciyan kullu sharrin wa fasadin dukkan wani sharri da barna zaka ga yana shiga zuciyar mace cikin sauki an canza mata tunani alhalin tana cikin gidansu fahiya tahtaju li ha salihatan afifa alhalin ita mace tahtaju tana da buƙatuwa litakuna saliha da ta zamto ta gari afifatan mai kamewa wanda ba ta abin da ya shafi fitsara da asha dayyinatan ta zamto mai tsananin addini yanda Allah yake so qanitatan mai kankan da kai lillahi zuwa ga Allah wannan shine asalin abin da ake son mata su kasance don haka iyayen muminai suka zama iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai an ta sudda an nafsiha wa manafizar su ta yadda za ta kange gabarin kanta dukkan wata ƙofa ta ɓarna mummuna wa tsara'iku sharri da dukkan wata da wata hanya da za ta riske ta na sharri wa dawakilil fasad da duk wata ƙofa da ɓarna kan iya shigowa ko da ko ta tunani ne fa me yasa ka ce shaidan zai sa maka shakka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka bar abin da kake shakka in ka ji shakkan yana so ya dame ka da kokwanto ka tashi ka shiga cikin mutane wanda suke mutanen kirki to ballantana kuma a barka kai kai kadai innan nafsa la'amaratun bisu'i zuciyarka za ta tare maka abin da yake mummuna ne Allah ka tsare mu to wannan mala yace wa hiya mas'uliyatun kabira aidan alaman wallahu Allahu amraha ita mace fa har wa yau hiya mas'uliyya wata nauyi ne ita kabira kuma mai girma aidan har wa yau alaman wallahu Allahu amraha akan wanda Allah ya jibinta ma daukan nauyin ita mace din wa huwa amrun azim kuma daukan nauyin mace da kula da ita wani al'amari ne mai girma a musulunci wanda yake yahtaju ila ihtimamin baligh yana da bukatuwa zuwa ga himma da kaiwa makura wa inayatan kuma daukan nauyin mace yana bukatan kulawa sosai fa’iƙatin wanda yake eh, inayatin fa’iƙa wato kulawa wanda yake mai zurfi kwarai da gaske to ma yace bayan duk wannan matashi ya ce a a anan ne nake cewa fi zilli hazi alhal ƙarƙashin inuwar wannan yanayi da muka tattauna a kai wa ma qillati tare da ƙarancin tunatarwa da ake da shi wa nudratil mudakkir da kuma ƙarancin wanda yake mai faɗakarwa bi sifatil iman na daga abin da ya shafi siffofi na imani wasifatil sifatil fadila da siffofi na daraja da ɗaukaka wa da siffofi waɗanda suke a tsayiba kyawawa allati yanbaghi irin siffofin da suka dace an ta tahalla biha almar'a a ce mace ta yi kwalliya da ado da su saboda idan mace tana da siffofi na gari takan zanto abin so ga dukkan wani mutumin kirki kuma dama ke duk mutumin da ba na kirki ba baki da bukatan shi a rayuwanki ko kuna bukatan mutanen banza aku bukatan kun gane ko eh ko kawaye ne kina da kawa daya ta gari yafi ki tara yuyuyu wasu na so a ce ai ita kawarta wance ma kawarta ce wance kawanta ne tana da kawa kaza duk shirman banza ne wannan tarkatan banza ne za su shigo ne su lalata miki su bata miki lokaci su lalata miki rayuwa Ƙawa guda ɗaya kwakwara in kina da ita da za ta taya kiki bi Allah ta ishe rayuwa ba a tara abokai ko kawaye da yawa a ce ai wancan na da farin jinin jama'a eh yana da kyau inda awa kuke tare da su addini kuke yi yana da kyau su ta yawa alhamdulillah amma da zai zai ta sa maka hiran duniya na banza da wofi yanzu kin ga wancan mafa da ta yi aure a shekara biyu na, har ta fara hawa yar civic din nan to amma ki a kina ta zama a haka wato za a zuga ki a hore miki kunni ki fara ma mijinki butulci da rashin mutunci da rashin biyayya sun manta ita mijinta kila barawo ne sun manta kila a biri wuri gidan giya yake aiki kila da ribai tara kuɗin ya amfanin dukiyar da aka ciwo ta da haramun annan sulasula ya ga wani yana addu'a a ka'aba ya ɗaga hannu cikin wahala da gajiya yana cikin waɗanda ka ce an mani jibul mutsarra da ahu. ya shiga tsanani yana gab ya shiga categories din mutanen da Allah ke amsa mu addu'a yana ajin yan tabarkalla da Allah ke sauraron su da gaggawa amma nan sula sun ce Allah yustajabu lahu to da Allah Allah amsa masa ya dufa duk hanyoyin da za a amsa din ta ina wannan yake so Allah ya ji kanshi ya amshi wannan addu'an ta ina ya ma za a yi me ya haifar a alaihi wasallam ya ce abincin shi haram abin shan shi haram tufafinsa haram ba ma haka ba shi kanshi an ciyar da shi da haram bala'i ne ka ciyar da iyalanka da haramu su kansu sun shiga bala'i ba kai ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'kidi ya karfafa ya ce to ta ina la Allah ya shi wannan ma'ana bayan da Allah ya shi addu'ansa sai kuma kina nan kina ta sha'awar mutum wa ya gaya miki kyalekyalen duniya da shi ake awon nagarta ko cin nasara ko rashin sa Allah ta'ala ya ce la ta taqallubul ladina kafaru fil bilad kafirai suke fantamawa a duniya su yanda ransu yake so ba ruwansu da hagu ba ruwansu da dama Allah ta'ala ya ce kuma a duniyan za su burge ka mata'un qalil da gaske jin daɗi ne amma dan kaɗan ji Allah summa ma'awahum amma uwarsu matattararsu jahannama ita ce wutan jahannama to wayau ya amfani a ce mutum ya waye gari a wutan jahannama haihuwa ya rana an yi naƙudan an yi asaran naƙuda ko profeso ne shi an yi asarar kuɗin tara in maciyin haramun ne in maha'inci ne kuma kya ki ka kaba fa ai dan familin mu ne familin ku a banza maciyin haram azzalimi fi salizalimi na badala wallahi sahabbai ba su alfahari da wannan kuma da wannan alkhairi ne da sun riga mu alfahari da shi don duk wani alkhairi da arziki ya kare a wannan qurunul mufaddala wannan karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum ya nuna yalunahum mafi alkhairin mutane waɗanda Allah ke farin ciki yake maraba da su yace su ne wanda na rayu a cikin su ina numfashi suna numfashi a iskan da nake numfashi a cikin sa wahayi na sauka suna ma wahayi biyayya yace sannan ɗaliban su sannan ɗaliban ɗaliban su inda wannan tarkacen wutar lantarkin da jirgin saman su Allah ke awo da su wallahi duk zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo Allah yi su ne yanzu sakhara lakum ya hore muku dan ku iya bin sa dan raunin ku raunin mu yasa ka kawo mana jirgin sama ba ba mu jakuna ba saboda an ba mu wakai duk ba za mu imani ba aikin hajjin ma da wuya ne iya zuwa aka sauƙaƙe miki ba wai dan wannan shine cinyewa ko burgewa ba a'a ba shi bane to mutumin da yake mutumin nagari wanda zai tsira gaban Allah shine wanda yake alfahari da abun da ma'aikinsa yake alfahari da shi amma duk yanda mutum zai sayo shi ya waye ya burge ya ci gaba ya sabu dukiya yana alfahari da duniya kuma bayan shari'a yana alfahari da saban Allah kuma bayan nagarta wannan alama mutum yayi nisa ne da rahaman Allah sai kuma Allah ya nufe shi da dawowa Allah ka tsare mu a kiyaye ina faɗin wannan ne saboda rasar rayuwa ta yi kunci a yau eh mutane sun koma yake halal yake haram ya ki halal ya ki haram mutum bai damu daga ina yake tsinta abincin da yake ci ba mutum bai damu da me yake tsinta abin da yake ci ba kuma wannan hatsari ne Allah ya mana kariya to da malika wannan sai ya ce a wannan lokaci da harafi kasirin minan nisa ya bayyana a tare da yawa daga cikin mata ba'fun wa wahnun rauni da gajiyawa da gazawa wa fasha fi hinna qillatil haya kuma an samu yaduwan karancin kunya a tare da mata waddin da addini wannan har misali abin da ya faru da ni sai da ne muku a nan wurin kuma kuka ce ba a yi ba Allah ya ce muku au kuka ce amin ko wa zahara bainahunna anwa'un kathira kuma ya bayyana tsakanin mata wasu nau'uka masu yawa min at na gajiyawa wa tara'iq shatta da kuma wa tara'iq shatta da hanyoyi mabambanta juna masu yawa min al-ikhlal na daga abin da ya shafi sakaci da gajiyawan mata a yau sai malai cewa ba'adu to kun ga fa za mu tashi na na tsakani da Allah eh ba ta zo ba ba ku zo ba ku ko eh to aiko da na san ba ku zo ba da ban maimaita ba da kun ji a kaset Allah ya fe mu to kafaran ku shine ku je ku koyar da wasu duk wanda ya san bai zo bai je mu wani wa'azi da wannan abin akalla mutum uku ko ko malam Usman a to malai ce wa bayan haka yan uwa musulmi wannan duk shimfiɗan gabatarwa ne fa hadhihi kalimatun waɗannan wasu kalmomi ne a hannunku an sifatin zaujatin saliha wanda za su yi magana dangane da mace ta gari as'alullah alkarima wanda nake roƙon Allah mai karamci rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yaktuba fiha khairan wa naf'an Allah ya rubuta alkhairi da amfani a cikin waɗannan kalmomi kuma da alama Allah ya rubuta din insha Allah tunda shi bai ma san mu ba yanzu ko amma mu mun san shi wa an yaj'alaha kuma ina roƙon Allah ya sa waɗannan kalmomi su kasance miftaha khairin mabudai ne na dukkan wani alkhairi ga mace muglaqa sharrin kuma ya zamto makulli ne na dukkan wani sharri ya zamto littafin ya amfanar ya tsara sharri wa an ya yaj'ala fiha hidayatan lil qulub ina roƙon Allah ya sa wannan littafi ya zamto shari'a ne ga zukata wa salahan lin kuma gyattuwa ne da nagarta ga rayuka ga mutane kenan wasilatan kuma Allah ya sa wannan littafi ya zamto ta hanya ce ta saduwa bi rabbil alamin da ubangijin talikai li tahqiqi ridahu ta yanda za a samu tabbatuwan yardan Allah wa nailu mahabbihi da samun rangwamen shi ko soyayyansa subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya sa waye wannan littafi ya zamto walbu'du nisanta ne amma yusghitu wa yubghiduhu daga dukkan wani abu da zai fusata Allah jalla wa ala malai ce aqulu dan haka bayan wannan muqaddima na wani nake cewa wa billahi asta'in a lokacin da nake neman taimakon Allah nake ce muku indama na tahaddasa an sifati zawjati salihah a duk lokacin da za mu tattauna dangane da siffofin mace ta gari wa salah kuma duk lokacin da muka zauna za mu tattauna game da abin da ya shafi nagarta yambagi ya dace a lokacin da za mu yi wannan tattaunawan Allah ta na ƙa'ida qa'idatan zima ya zamto wata babban ƙa'ida ba ta ɓoyu ba a cikin ƙwaƙwalanmu fi hazal babi dangane da wannan babi da ya shafi wato nagarta menene abin da bai kamata ya boye a kwakwalen namu ba ya ce hiya usul mawdu wanda shine tushen wannan mawdu'i wa asasun li tahsilil salah kuma shine asalin tushe tubalin da ake samun nagarta wakti sabihi kuma ake tsurutansa wa nailihi a same shi ala ku saurara ba komai ne nake so in gaya muku a matsayin abin da bai kamata ya kwallon mu ba face wahiya mu sani cewa annas salaha shi fa nagarta da kuke gani abinda zai kai mutum aljanna ya kubutar da shi daga wuta shine nagartan ku yace shi nagarta ku sani la yanalu ba a samun nagarta ba a kubuta daga azaba a cimma ni'ima illa bi amraini sai ta hanyar wasu al'amura guda biyu masu muhimmanci al'awwalu na farkon su tawfiqin lahi shine dacewar Allah Allah ka dacar da mu kun ga shi yasa malamin zai ci nasara ya fara kawo Allah a farkon maganar shi bai kawo ilimin shi ba bai kawo iyawan shi ba bai kawo girman shi ba saboda babba ne shi kuma ya isa in kuma ya ce shi ya ce ya cancanci ya ce din amma sai fara cewa zuwa ga Allah haka annabawa suke yi inama ashku basti wa huzni ila Allah duk wasu suna maida ta zuwa ga Allah to ya ce abu na farko inda ana so a samu nagarta a sani akwai abin da bai kamata ya ɓoya ƙwallon mu ba daga al'amura guda biyu shine dacewan Allah madaukakin sarki wa hidayatuhu da kuma shiriyansa wa aunuhu da taimakonsa wa tasiruhu da sauƙaƙewansa wa tasdiduhu da kuma daidaitawa irin na Allah madaukakin sarki me yasa malai ya cika mana wannan babban dalilin shine fal hadi huwa mai shiryar wannan dai shine Allah haka ne ko ba haka ba duk inda za a dawo shari'a dai a hannun Allah take shi yasa ku rike da kyau mu kullun muna kira ne ba muna faɗin sakamako ba ne kun fahimci magana kira muke ba hukunci muke yi ba ba mu cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne a'a sai dai mu ce Allah ya ce a abu kaza ku daure ku yi shi akwai nasara Allah ya ce ku nisanci kaza don yin shi akwai halaka da tabewa. abinda za ka yi ta yi kenan idan mutum musulmi ne ya amsa kira kuma ya mutu akan kiran sai ka ta mishi zaton shi dan aljanna ne Na buhu, wallahu hasibu wala zaki ala a ahada amma ba a tsarkake wani saboda yawan bautan mu ta ce wai ai su wancan mun san ko aljanna suna gaba a a ahir dinki sahabi ya mutu sahabi guda ku duba sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ku zagan mun sahabbaina zagin su fasikanci ne duk wanda ya kafurta su shine bakin kafiri inda za ku ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinariya duka ku ba musulunci kyauta sahabi ya zai ba da rabin lokan dabino Allah ya fi san na sahabin fiye da naka kuma ladan shi ya fi naka kun gane ko san suna daga cikin imani musamman mutanen Madina to irin wannan sahabi fa mai wannan daraja ya rasu yar uwarsa ta zo tana kuka amma ta bude baki ta ce hani allahul janna oh wa da ya more ya tafi aljanna ya bar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza fuska yace bi a hankali ba ruwana ni kaina annabi ba zan iya faɗin abin da kika faɗi ba wa ya baki labari ko yana faɗin abin da ba ruwan shi yana sa baki a maganar da ba ruwan shi wai wannan zai iya kai mutum gidan wuta kenan kawai abin da ba ruwanki ki sa baki ki tsoma ki ta tai manzo Allah ya ce wa ya gaya miki ko yana wannan ma'ana wannan na iya sa a datsa mutum ya ki zuwa aljanna sai ya danyi wani transit a wutan jahannama sannan ya wuce ina so ku gane sahabi ne baka bado na kan shi ba wani mutum a wannan zamanin ba fa ko wani shehin ji ko wani allama alfakhama a a wanda ya dama ku ya shanye ne sahabi ake magana Allah suna ce wa da Allah yadriki ya yatakallamu fi ma la ya'ni wa ya gaya miki ko yana tsoma baki magana da bai shafe shi ba to banza Allah mu zo ka gani yanzu muna furci da gulma da hasada da kiyayya ma ake ta ba wancan da kake magana ba shi ake ta ko ƙarya na ba ƙarya na ba in ma ku ce ƙaryan ne ni na san ba ƙarya na yi ba na yadda da kaina ko ku ba ku yadda ba ballanta na ma wanda ya faɗa aikin sa ni na mai da shafi ɗaya a baya mama yasa yau nake kallon gurin ki da yawa yan sanar sun yi laifi ko can san ne can ne sanad duk da tawa majalisun suna can sai yau sun ban wahala shi yasa ban kallon su da yawa da saboda haka nan ku fahimci wannan yan uwa musulmi ku fahimci wannan Allah ya datar da mu to shi ne malam da ya faɗi wannan muna da minti goma eh? za mu iya kai za mu iya nan na minti talatin na karatu yanzu minti nawa zan iya ƙara ba ku gaji ba talatin za ku yin talatin Allah ya mu ku mutan ko ba shi so kuke sai kun shiga aljanna da karfin cin tuwo wallahi Allah ya kai mu tare Allah sa mu ga juna a aljanna ya Allah to mala yace fal hadi huwa Allah mai shiryarwa shine Allah yan uwa musulmi mai shiryarwa shine Allah ba zuwa ce yaro ya kangare a ji a karɓo mai rubutu da layoyi a ce ai za a yi mai kafiya a ɗaure shi in ya dama zai ƙara koma a'a tashi ki na fila cikin dare roƙi Allah dar miki da ɗanki ya fi miki duk wani wanda zaki je wurin shi Allah nan ya fi miki kowa la malja'a wa la manja minhu illa ilai ke ne kike ganin matsala babba wallahi duk girman matsalan ki ta je fadan Allah karama take duk girman ta warware ta tsakanin kafin da nunin za a yi kun faya kun Shi shikenan Allah ka ba mu ikon ganin girman kai wanda zai samu daina saba maka wa huwa wahdahul muwaffiq kuma Allah shi kadai shine mai datarwa Allah ka datar da mu wal umuru bi yadihi jalla wa ala dan haka dukkan al'amura suna hannun Allah mai girma da ɗaukaka. qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki da kansa yake cewa man yahdihi Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwal muhtad wannan shine shiryayye wa man yudlil wanda ko ya bata ko duk da fasarar shine wanda ya batar amma babun tarbiya sai mu ce wanda ya bata falan da lahu waliyan murshida ba za ka tadda yana da wani majibinci mai shiryar da shi ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki da kansa yace a wani wurin wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaiciya Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaiciya fal hidayatu biyadihi dan haka nan shiriya yan uwa musulmi yana hannun Allah was salahu biyadihi haka nan nagarta ma na hannun Allah wat tawfiqu biyadihi dacewa yana ga Allah wa ma sha'a kana duk abinda Allah ya so shike kasancewa ko an ki ko an so wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah bai so ba babu yadda za a iya kasance wannan kalma akwai kwantar da hankali a ciki shi yasa aka ce idan abu mara daɗi ya same ki karki ce wayo Allah kawai ki ce qadarullah ma a fa'ala wa ma lam yasha lam yakun to kin gama excellent result ya samu a wurin Allah excellent kin fita da ɗari bisa ɗari kaza ya faru eh, kaza e qadarullah haka Allah ya kaddara ba zan iya canjawa ba wa ma sha a fa'ala shine mai gayya mai aiki duk abin da ya so aikatawa yake ba mu isa mu hana fa'alun ne ma yuri wa ma lam yata in ko bai so ba lam yakun da hakan ba zai taba kasancewa ba yanzu kin zauna lafiya da Allah duk wani abu da zai je da wallahi sai kin fita sannan sai ki biyo da ni. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li min minha ko shikenan kin gama daga Allah muke gare shi za mu koma ya Allah ka bani ladan wannan jarabawa da musiba ka kuma musanya min da abin da ya fi shi alkhairi to karki ƙara wani abu ko zaki ko ki kwalla na ido karki kururuwa dan kin yi kwalla na damuwa ba ki laifi a shari'a ba ba a zarge ki ba ke ba abin zargi ba ne. amma ni yanzu to ina zan sa kai da a'a kin kai ƙaran ki fadan wanda ya san inda zai aje ki ya san da zai ajiye ki ba zai taba tozarta ki ba wallahi ina fata an fahimci magana na'am la haula bai laifi ba amma dai ta sunnan dodar ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kuma ku mata kuna ɗaukar irin wannan wa'azin lokaci fiye da maza na san matan da tana nan a garin nan na santa suna tafiya da mahaifinta za su je katsina mijinta soja ne babban soja ne kawai aka kira mijin daga maiduguri yanzu nan an bindige mijinta har lahira kuma ita tana gefen motar gefe a gidan gaban mahaifinta ke toki sun kai wuraren jaji kawai mahaifin ya fashe da kuka ya kasa cewa komai sai ta gane ta ce me ya faru suwa dan ta san suwa ta kira ce an kashe shi ne kawai kada kai ce mata ita ce yi fakin baba yana fakin sai ta ce da Allah ya koma baya ya koma kawai sai ta wannan addu'an ta ita ta juyo da motar ta dawo da su gida sannan ta faɗi ta fara kuka to tarbiya tarbiya sunan shi tarbiya kuma wannan kokarin da kuke gani ba rana ɗaya ta ta same shi ba sai ta haɗa mai da azumin alhamis da litini ta lallaba ta kofan sallan dare ta kusanci qur'ani tana dan mika sadaka ko da ranta yana bukata da wannan ake tara imani da shi ake tara imani sai ka ga mala'ikan mutuwa ya sauka amma kana murmushi saboda abokin tafiya ne na gari ya zo maka ba na sharri ba wallahi alazim malamin ma akwai malamin mu shi malam tahir a tudun wadan zariya yake muna secondary school lokacin 99 2000 shekara 22 yanzu ye hatsari mun jama abin nan da shi a technical college malali ya kama hanyar zariya sai ya hatsari ya fara zubar da jini ta hanci aka kai shi asibiti ya ce kar a tada ma iyalan shi da hankali akwai kanin shi Ja'far a kira shi da kanin ya zo ce ka je ka duba wuri kaza na rubuta wasiya a gida na rubuta wasiya amma ban yi updating wasiyan ba akwai abin da ban shigar ba ina bin wani bashi amma shi na yafe shi wani kuma ku karba ku biya min bashin kaza su ban rubuta ba za ku ga kaza ku yi kaza sai lignosis din da suke wurin suka ce makanin da Allah ka mishi magana tuntun muke so a sa masa drip a fara yanda za a tattale shi bai amince ba sai masa magana sai ce ni na sa abin da ban sani ba ina da internal injury da su ba za su iya ba na bugu na raunatin da ba zan tashi ba yace ko sun sa ba zai amfani ba yana cikin magana ana magana kawai sai idan shi fara juya sai ce musu to ai sun zo ai sun zo kanin na cewa su wane ne amma ido ya sama yana cewa sun zo sun zo wallahi sai malam tahi ya fara daga hannu yana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai kalmar shahada wallahi sai tafiya kuma da ya gama kalmar shahada sai da ya ce alhamdulillah sannan ya tafi kaga good register kenan uktubu kitaba abdi fi illiyin wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum malam zaka wannan tafiyar me zaka da kazantan duniya sai kake jira to ku bi Allah ku tara ku tanaji dan wannan ranar wallahi mutuwa ba abun tsoro bane akwai aiki na gari yaya kake tunani dangi a baka da matsala wanda ya fi ka zai tsaya musu ilan ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya muke jibinta al'amuran ku a duniya ba ku azurta kanku muke ba ku arziki muna muku bishara da abin da zai faranta muku rai Allah ta kafu kar ku ji tsoron abin da ke gaba wanda za ku riske shi kabari sirati watso littafai a'a kun ci jarabawan za ku ce lafiya wala tahzanu in alhuznu shine wani abu da kake so ya subuce maka ya'ya mata gidaje motoci kar ku bakin cike rabuwa da su wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce a gaya muku kalmomin farin ciki game da aljannan da aka dinga muku alkawari kuka yi imani da ita yau ranar haɗuwanku ku yi, za ku fara ɗanɗana daga dausayi ta kafin ranar haɗuwa da Allah wannan shi ne, kana buƙatan wannan fiye da wani tarkacen duniya wannan rayuwar da muke ciki barin gaya muku wallahi in ba ku kawo imani gaban idan ku kun aje ba wallahi mutum ba zai tsira ba a wannan zamanin fitintunu sun yi yawa kasuwanci sun kare 'ya'ya sun lalace mukami ya suɓuce komai tsanani kaya tsada komai wahala to imani shi kaɗai ne abin da ya rage ma mumini yanzu farfajiyar da zai shiga ya huta ya wataya a ciki in ko baki tattalin imanin ki to wallahi walhalin duniya sai sun kar mutum in gaya mu wa alaikum salam hmm. da

kwarai da gaske ai prison prison prison misalin jahannama ne shi prison misalin lahira ne za ku gani muna zuwa muna karantar da su akwai yan convict su ne waɗanda suke masu ɗan sauƙi waɗanda laifinsu bai da yawa kuma suna gab da su fita akwai nan za ki zo har cc condemned criminal waɗanda su dama ba fita wasu ma a nan za a soke su a kashe su a jagawan a fitar da shi eh su ne su ko a prison din ma a cikin wani rodi aka sa su aka tsare to kamar haka suke gwargwadon zunuban mutane a duniya abinda za su da ranar kiyama mai zunubai da mai wanda ya hada da bid'a da wanda ya je da shirka duk haka za ku gani to wannan nagartan su ne fa abin malam ke magana a nan su ne abin ke magana nan kuma bari ku ji na gaya muku in ba irin wannan kai ba wallahi ko dan annabi ne kai ba za ka tsira ba saboda annabi nuhu alaihi salam dan shi bai wannan abin da muke fada ba Allah ya ce ku laysa min ahlik ba ka bane bai cikin su bai tarayya da kai ba ruwanka da shi Allah ya ce kar ma ka tambaye ni fa abin da baka da ilimi har yana mu tsarin Allah kuma ya kyala danye gaba kuma dan wuta ne ya ka iya Allah ya shiryar da mu ku dan haka mu ji abin da malam ke faɗi ina ne na'am ai ba magani ba na amma ne ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuma babu tsimi babu dabara babu karfi face ga Allah wanda yake madaukaki mai girma wannan shine al'amari na farko duk wanda kaga ya samu nagarta dacewa ne na Allah kenan akwai bukatan addu'a so da yawa wal amrul akhar abu ko na biyu al'amari na biyu shine sa'ayul insan kai kawo da faɗi tashin mutum wa bazluhu juhdahu da kuma yada sa wa wus'ahu da daman da ya samu fi na wurin ganin samu ya samu ya samu nagarta duk damar da ka samu Allah ya baka karfi da lafiya kai me kai ta azumi kai kiyamun layli in kana da dukiya kai sadaka ka ciyar duk ana samu wa talabihi wa sulukihi wa talabihi da kuma neman sa zuwa ga nagartan wa sulukihi wa suluki asbabihi da bin hanyar da nagartan take wa wasa'ilihi da dukkan hanyoyin da ake bi a samu nagarta وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الامرين حقيقه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا حدا ودنن الامر غدا بيو نه داچوا kuma kokari dacewar Allah da kokarin da dan adam yake yi fi qawlihi ta'ala a cikin faɗinsa. fi qawlihi subhanahu sallallahu alaihi wa sallam a cikin fadin mai tsira da aminci Allah tabbata a garin shi da ya faɗa fil hadith sahih a cikin ingantaccen hadisi yake cewa ihris alama ma yanfa'uk ka kwadaitu zuwa ga abin da zai amfane ka ka da lahiranka wasta'in billah bayan ka kwadaitu kai aiki ka kuma nemi taimakon Allah dan aikin ka kadai ba zai kai ka ba to sai malai lai dauko gaban hadisin da yace ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu zuwa ga abun da zai amfane ka bi bazlil asbabin nafi'ah ta hanyar shimfida yada dalilai masu amfani wal wasa'ilil mufida da kuma hanyoyi masu amfanarwa allati yanalu biha salah wanda da su ake samun nagarta wa tatahaqqaqu min khilal alhidayah kuma suke tabbatuwa karkashin shari'a din sannan bangare na biyu na hadisin da yace wasta'in billahi ka kuma nemi taimakon Allah ai abin da ake nufi kun mu'tamidan alaihi ka zamto mai dogaro ga Allah mutawakkilan alai wanda yake dai duka dogaro yake nufi na zuci da na aiki ɗaliban aunahu kana mai neman wato taimakon Allah ɗin rajiya min kuma kana fatan Allah ya taimaka maka subhanahu wa ta'ala an yi wafiƙaka a ce Allah yau ya datar da kai wa an yi kuma a ce Allah ya daidaita al'amarinka wa an yi sabbitaka kuma ya tabbatar da digadiganka wa an ya kuna aunan lak kuma kana mai fatan Allah ya zamto shi ne mataimakinka ala salah wurin ganin ka samu nagarta wal istiqama da daidaituwa akan addini fa hadhihi qa'idatun kubra wannan wata ka'ida ce mai girman gaske hawat jima'ul khair wanda ta tattaro dukkan nau'ukan alkhairin duniya da lahira wa qa'idatun ukhra wata ka'idan kuma ta daban ita ce la budda min min tanbihi alaiha wanda ja dace ba makawa sai an fadakar da mutane akan ta ala wahiya ita ce ka'idar da ku saurara ku ji anna man ba'a sala mu sani cewa man ba'a sala mabubbuga tushen da ake samun nagarta wa asla ma'rifatihi da kuma tushen sanin inda nagarta take wa sabila dirayati bihi kuma hanyar da ake bi a riski nagartan nan wal hidayatu ilaihi a shiryu a gane inda take huwa kitabullahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam shine littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to tunda ko mun san haka fakana wajiban ya zamto tilas dan haka ya zamto wajibi wa muta'akkidan kuma da karfafa ala kulli muzakkirin bis salah akan dukkan wani mai tunatarwa dangane da abin da ya shafi nagarta wal islah da nagartan kanta da'iyan ilaihi kuma yake kira zuwa ga mutane su zama nagartattu an yakuna mu'awwilan fi zalika kullihi ya zamto yana mai maimaitawa ga wannan gaba ɗayansa ala kitabillahi yana mai tsayuwa akan littafin Allah gaba ɗaya wa sunnati rasulihil karim da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malace amma alquran kun ga alqur'ani ya ku yan uwa musulmi fa huwa yaqulu shi cewa yake yi inna hadha alquran Lallai shi wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shirya taswa zuwa ga abin da shine mafi daidai kenan me malam ke nufi anan mu koma zuwa ga alqur'ani kenan ya nuna mana mabubbugan dukkan nagarta shine alqur'ani da sunna to dangane da ƙur'ani sai gafa hujja yace ce qur'ani yana shirya taswa zuwa ga abin da yake shine mafi daidai kenan duk abin da qur'ani ya koyar da kai daidai ne kawai kai hakuri ka bi to saura na dalilin shi akan sunna din yace wa amma sunna dangane ko da abin da ya shafi sunna wa hadin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karamci fa yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake da mu taraktu fikum shay'aini na bar abubuwa guda biyu a cikin ku bayan tafiya na lan tadillu ba'da ba'dahuma ba za ku taba bacewa ba a bayan su matukan kun yi riko da su ga sunan ya ce kitabullahi wanda Allah lasu ya ce na bar muku alkur'ani in kun riko da shi ba za ku bata ba wa sunnati kuma na bar muku sunnata ita ma ba za ku bace ba matuƙar kun bita wa alaihi mawdu'una malai ce to akan alkur'ani da hadisin nan mu ma akan su ne muka gina wato wato mawdu'in mu menene mawdu'in yace huwa sifatu zawjati salihah wannan littafi shine siffofin mace ta gari fi dau'i kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam da sunnar manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa kullu wa kullu sifatin dukkan wata siffa taridu fi hadhihi kalima wanda suka zo a cikin wannan kalma ta'ati za mu kawo duk a siffan da za mu faɗa ne a cikin kalmominmu na wannan littafi duk siffan da za mu faɗa muku nan gaba siffan nan za ta zo makrunatan bi dalili ha tana haɗe da dalilin da ya sa muka faɗe ta muka ce wannan siffa ce ta mace ta gari kun gane magana duk siffan da muka ce siffa ce ta mace ta gari ya ce to za mu jona mata aya ko hadisi kun ga shike ne ya gama magana shi kuma ya nuna littafin ciki lafiya baka lafiya ba tatsuniya a cikinsa ko ba an ce ka ce tsuran madaran shirya ne Allah ya sa mu dace madmumatan ila musnadiha muna wato abin jinginawa zuwa ga madogaranta min kitabillahi daga littafin Allah aw sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu je can sai mu tsaya wa awwal ko wa qa'idatun thalithatun wata qa'ida ta uku da zamu fahimta a littafin shine wahiya asasun wanda wannan ka'ida ita ce tushe tubna alaihi jami'u ta'at wanda ake gina dukkan nagarta da biyayya a kanta wa tuqamu alaihi jami'un fada'il kuma ake tsaida dukkan wani falala a kanta wal kamalati da dukkan kamala wanda babu tawaya ala wahiya taqiqu taqwallahi wanda shine tabbatar da tsoron Allah in an tabbatar da tsoron Allah sannan ne komai ke tsayuwa fa innaha ussul fada'il domin tsoron Allah shine tushen dukkan wani falala da daraja wa man ba'ul khairat kuma shine maɓuɓugan dukkan alkhairai wa ƙiyamu sa'ada kuma shine matsaya na samun rabauta fi duniya wal akhira a duniya da lahira wal wajibu ala muslima kuma ya zama tilas akan duk wata muskan wata mace musulma an ta'i da ta kiyaye cewa anna li li'adabi shari'a cewa lizumtanta da shari'ar musulunci a ko da yaushe wata halli hadi sifatil fadila da yin ado da za ta yi da siffofi na daraja da ɗaukaka na addini duk sanda ta yi wannan ta sani a zuciyanta abin nan da ta yi komun wahalarsa komun sauƙinsa ƙurbatun wani kusanci ne ta samu min alƙurabi daga abubuwan da ake kusanci da suwa ga Allah da su duk sanda kika bi Allah ki kaddara ma kanki kin zo kusa da Allah ne yanzu allati yanalu bi haridallahi wanda wannan abin da kika yi da shi ake samun yardan Allah wa yahsulu biha kuma da wannan ne ake samun ajruhu lada a wurin Allah wa sawabuhu da kyakkyawan sakamako wa bitafrid kuma ki sani a ranki kamar yadda kike ji in kin yi aiki na gari yanzu kin ƙara zuwa kusa da Allah to ki ƙara ƙudurcewa a ranki cewa bitafrid ta hanyar sakaci idan kika yi sakaci kika yi ko unkula fiha a cikin yi Allah biyayya ya futu ha zai subuce mata min zalika waɗannan kusancin da ta samu zuwa ga Allah za ta rasa su bi hasabi ma faratat fihi gwargwadon irin sakacin da ta yi a cikin aikin da ta yi na saban Allah ko nisantan da'a din min hadhihi sifati daga waɗannan siffofi da zamu faɗi ma'ana siffofin da zai kawo ki kalla ya kusancin ki da waɗannan siffofin dan ya ce da siffofin daga Qur'ani ne ko daga hadisi shikenan kenan gwargwadon kusancin ki da siffofin da zamu karanta gwargwadon kusancin ki da Allah gwargwadon sakacin ki da waɗannan siffofin gwargwadon nisancin ki da sunnar manzon Allah da shari'an Allah subhanahu wataala ina fata kun gane kenan littafin wani ma'auni ne da za mu iya auna kusancinmu ko nisancinmu ga Allah Allah ka ba mu iko aikata kusancinmu nisanci shari. mala ya ce wata ya ti li haza mazidun sha Allah waɗannan abubuwa da na faɗa za a samu ƙari a kansu fi ilmu munasib idan mun zo tattauna wurin da ya dace a kawo su a cikin littafin sha Allah da taimakon Allah to mu ma haka mu cin Allah yadda gobe za mu rufe majalisin ko ba za mu iya gama littafin gobe ba ina so ku tattauna ga malam Usman na sun zai riga ni zuwa ga malam Adam ma Allah ya kawo shi na ga zuwan shi gobe in kun zo ku yi matsaya ni shawara ta shine in za ku iya samar da wurin da za a yi muku goron sallah da an yi sallah kafin a koma makarantu kun fahimci magana in za ku yi samar da inda za a yi goron sallah in an kammala insha Allah da an yi sallah sai mu je a matsayin goron sallah mu kammala littafin in haka bai samu ba dai in Allah da ni dai ba zan tsaya ba ko da social media ne zan ci gaba da karatun littafin a recording din shi sai ku nemi audio ku saurara amma dai tunda ku nake ma littafin ku na bar mazabi ku duba abin da kuka ga zai muku sauki za ku iya an fahimta gobe mun zo rufewa sai in ji menene matsayanku in kun tsai da wuri da me a sanar da ni da an yi sallah sai mu ci gaba abin da ya sa na ce gobe shine idan ba ku samu wuri ba to daga ran litini zan ci gaba da karatun littafin a online sai zamto cewa ku ba da lambobin whatsapp ɗin ku a rinka tura muku audio kuna ji amma dai littafin bai kamata a bar shi ba a gama shi ba ina fata mun gane Allah ya muku albarka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh